Matakin kamar yadda sakatariyar shugaban majalisar CNSP ta sanar ya shafi man fetur wato essence da aka yi wa ragin tamma 41 na sefa wato dala takwas na sefa da tamma guda ga kowace lita. Sai man diesel wato gazuwal wanda aka yi wa ragin tamma hamsin na sefa ma'ana dala goma na kudaden sefa. Litar man da a baya ke dala ɗari da dala takwas na sefa za a fara sayar da shi kan dala ɗari ba tamma guda. yayin da litar gazuwal ko kuma diesel da ke dala ɗari da tama uku za a fara sayar da shi kan dala ɗari da tama uku. Ga abin da wasu mazauna birnin ya mai ke cewa. In aka rage farashin mai har kayan masarufi za a samu sauƙi. kenan samun waɗannan abubuwa guda biyu ɓangaren motocin jigila masu ɗaukar mutane a ce sun rage kuɗaɗen shiga to babban addu'ar da muke ita ce Allah ya sa talaka ya mura saboda ko lokacin da gwamnati za ka ji an ce ta rage kuɗin haraji kan shigo da kaya 'yan kasuwa ba rage kuɗin kaya suke yi ba daga ranar 23 ga watan na yuli ne za a fara zartar da sabon farashin a ko'ina a faɗin nishar kuma sanarwar hukumomin ta jaddada cewa shugaban majalisar cnsp na jiran ganin 'yan kasuwa da masu ayyukan suhuri sun yi la'akari da wannan mataki ganin a nasu bangare sun sassauta farashin ababen masarufi da na motocin jigila na tuntuɓi shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga ƙetare alhaji yakuba dan maraɗi, a game da tasirin matakin ko rashinsa a bisa tsarin ƙididdige farashin kaya yau in mota ta tashi daga nan nyamai za ta lome ta ɗauko shinkafa ta komo ya mai tana shan abin da ya kai misali tano takwas na gazuwar don shi kuma ragin da an ka yi kowane tano ɗaya an rage mishi kamar misalin jika goma jika tamanin ga kuɗin mota to ko da mai mota ya rage wani abu ragin nan ba zai kai dala ɗari ba shi ragi ragi ne kuma an gwadi lallai ana tausayawa ina ganin abin kila bai kai gejin ko level din da ya kamata a ce ya kai inda har za a yi rigi wanda za a ji shi a cikin kayayyakin da muke sayarwa. Shugaban kare hakkin masaya adadai sai wadata Muhammad Nuri na ganin yiwuwar sabon farashin man zai ba da damar rage kudaden jigila. Da kaga gazuwal aka rage dala goma gaskiya ya kamata kudin suhuri ya dan shido. Inda in ka tsaya ka kwatanta da sauran kasashe mun kuwa arha. tun da gwamnati ya ji kukan jama'a to kuma ya kamata masu sufuri su ji kukan 'yan kasuwa a rage kuma farashi na sufuri na ton kuma su kuma 'yan kasuwar sai su biyo baya ganin yadda abin ke zuwa a wani lokacin da ake gab da cika shekara guda da juyin mulkin da ya baiwa majalisar cnsp damar ɗare karagar mulkin nijar ya sa wasu 'yan ƙasar ke kallon matakin rage farashin man tamkar wani yunkurin cimma manufofin siyasa sahanin muhammadu na daga cikin mashawarta a zamanin hambararriyar gwamnatin shugaba muhammad bazum wannan abin ko shakka babu manahoshi shine suna neman eh, samun yarda na al'umma amma bisa kan hanya ta karya tun da ba gaskiya ba ne wannan abun yadda sun ka tsara shi da ka gani ka san da cewa da akwai wasu manahoyi eh, na yaudara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.